أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi muna muku sallama ta musulunci kuma muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halice mu, ya ba mu lafiya, ya wadatar da mu, ya ba mu ikon sake haɗuwa da ku a cikin wannan darussa namu masu tarin albarka. Muna fatan Allah tsarkakakken sarki maɗaukaki da ya ƙara amfanar da mu cikin wannan darussa ya ba mu kuma ikon aikata su da cin nasara insha Allah yau muna cikin darasi na 27 darasi na 26 wanda ya wuce mun yi bayanin wane ne Allahn nan namu a cikin alƙur'ani inda muka kawo misalsalai daga cikin alƙur'ani mai tsarki mun yi bayanin cewa Allah maɗaukakin sarki bai da abokin tarayya cikin hukuncin shi, hakanan bai da abokin tarayya cikin halittar shi, yin halitta. Allah bai da abokin tarayya cikin hukunce-hukuncen shi, hakanan Allah bai da abokin tarayya cikin ceton bayan shi, wannan mun yi bayanin su cikin darussan da suka wuce wanda ƙarin bayani don mu ƙara gane allan nan namu mai iko wanda babu kamar shi za mu ƙara kawo wata aya sai mu shiga cikin wannan darasi namu na 27 inda muke son mu karanci menene bambanci bayanin da alƙur'ani ya yi game da Allah da kuma bayanan da malamai ma'ilmanta wa'anda suka wuce suka kawo nazarinsu da tunaninsu game da Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat da za mu karanta a yanzu ita ce inda Allah yake cewa, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhan nasu, antumul fuqara a ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yana cewa a cikin wannan aya ya ku mutane, ku sani cewa ku masu bukata ne zuwa ga Allah wannan kuma mutane kowa yana ihsasin cewa yana bukata mun taɓa kawo wani misali da daɗewa inda muka ce akwai wasu mutane wanda in sun shiga cikin jirgin ruwa za ka same su da sun samu ɗan haɗari za su kuma ma Allah kusan ba wannan lokacin babu wanda za ka samu zuciyar shi ba ta da alaƙa da Allah saboda mi saboda yana neman ceto ka shi ne ma wani daga cikin wasu mutane sun zo yake tambaya imam ɗaya daga cikin a'imma na ahalul bait yake tambaye shi ka gaya mini wane ne Allah yake ba shi misali ka taɓa shiga cikin ruwa ka taɓa samun matsala cikin ruwa kana neman ka halaka ya ce e a wannan lokacin zuciyarka da me take da alaƙa ya ce tana da alaƙa da wani wanda shi kaɗai nike san shi zai cece ni ya ce to wannan shi ne Allah mun tun can fil azal Allah ya sa cikin zatinka kai ne baka sani ba saboda haka kenan ɗan adam a cikin zatin shi ya san akwai Allah wannan buƙatuwai tana nuna mu cewa Allah nan namu Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin komai shi ke da komai shi ke da iko akan komai kuma bai buƙatar kowa cikin komi nashi mu mutane muke da buƙata zuwa gare shi wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi ne mawadaci abin gode ma yanzu kamar da muka ce cikin darasinmu bayan mun karanta wannan aya ɗin mai tsarki muna so mu fahimci menene bambanci kan ilmomi da bayanai wanda muka yi game da mutanen da suka wuce tunaninsu ga Allah da kuma tunanin alkur'ani in ban manta ba mun kawo tunani na wani wanda ake ce ma arasto sannan mun kawo tunani na wani wanda ake ce ma galile sannan mun kawo wani tunani na wani wanda ake ce ma newton wannan mutane kusan mun ce suna da mabiyansa su ma shi na farko wato muna nihin arasto ya ta akan tunanin cewa Allah kawai ya zo ne ya tar da duniya dama a halice take shi kawai yana motsa ta ne yana ta yadda al'amuranta ne bayan shi karni na tahiya kenan yana kusantowa zuwa mu, mu yanzu sai aka samu shi galile yana tahiya akan cewa a'a Allah ya yi halitta amma abin da ya halitta ita ce wannan ƙwayar zarra ɗin nan amma bayan wannan bai da alaƙa da komi daga nan ne ƙwayar zarra duniya ta haɗu da kanta da aka sassabto aka ƙara kusantowa zuwa ga zamaninmu kuma sai aka samu wanda ake ce newton wanda shi kuma ya tafi akan nazarin cewa duniya Allah ne ya yi ta komi da komi shi ya yi ta amma sai dai matsala bayan ya ƙare duniya sai ya hita daga sha'aninta ya bar ta ita kaɗai ke ta hidda lamuranta wannan shi ne tunanin waɗanda suka wuce na daga masu tunani wa'anda ba su da alaƙa samsam da addini kuma mun yi bayanin nazarin jahilai kan cewa su ma sun ta akan imani akwai Allah sai dai su riƙe alloli daban-daban a matsayin wai su ne masu kusantar da su zuwa ga Allah to wa'annan duk masu tunanin in ka zo ka ɗauke su ka gwamaya su kan ayoyi da muka kawo wanda suke bayanin wane ne Allah bai da abokin tarayya cikin mulkinsa cikin halittarsa cikin hukuncinsa cikin cetonsa za ka gane cewa akwai bambanci sosai saboda mi saboda shi alƙur'ani ya yi bayanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi mai rahama ne duk lokacin da muke karanta sifofi a cikin alkur'ani na Allah za mu gani abubuwa masu tarin yawa Allah mai ilimi ne ya gama komai mai tausayi ne mai gafara ne mai son bayansa ne wanda rahamarsa ta riga azabarsa kafin Allah ya yi tunanin ya yi ma bayan shi azaba sai da ya yi tunanin ya fara yi ma bayan shi tausayi ya fara gafarta musu Allah kuma mai karɓar addu'a ne har ma yana cewa wani wuri wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an Allah yana cewa ka gaya ma bayina lalle ni ina kusa da su ina nan kusa da su ina karɓar addu'a kuma duk wanda ya roƙe ni Allah kenan Allah muke nan wanda muke kiran kawunanmu da ‘yan uwanmu zuwa sanin shi wannan wanda yana kullun tare da mu yana karɓar mu, yana jin kukanmu duk halin da muke ciki Allah shi ne farkon wanda ya fi kowa sanin halin da muke ciki saboda haka ma ya so mu mai da kukanmu zuwa gare shi mu nemi taimako zuwa gare shi saɓanin su wa'ancin mutanen suna ƙoƙarin su sanar da mutane Allah amma saboda rashin sanin yadda haƙiƙanin Allah yake wani lokacin ma ana cewa suna nisantar mutane da daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka nan kenan fiyayyen tunani shi ne tunani na alƙur'ani wanda Allah ya zo da shi alƙur'ani yana da karamomi da dama alƙur'ani yana tsarkake ruhi alƙur'ani yana wanke zunubai karanta shi har ma wata ruwa yana cewa ɗaya daga cikin a'imma namu na ahlul baita yana cewa babu wanda zai karanta alƙur'ani sai dai ya tashi da abubuwa kusan biyu za a wanke shi daga zunubi kuma zai ƙaru da abin da ke cikin alƙur'ani a nan in kawo ta gajerar ƙisa wani bawan Allah ne da shi da ɗan shi yake ce ma shi mahaifin shi wato ɗan yake ce ma mahaifin shi ya kai ne? ya baba ya nake ganin kana ta karanta alƙur'ani amma kun ba ni ganin kana hardace komi daga ciki babu wata aya da nan kana hardacewa me yasa haka sai ke cewa kana sa in baka jawabi kana son ka fahimci me yasa nake karantawa ban nan ga hardacewa yace eh yace to ka ɗauki wannan buhun ka je ka ebo mana ruwa bayan ka ebo zan baka amsa shi ne yake ce mishi to yanzu ya zan iya ebo ruwa cikin buhu ka san in na ebo ruwan nan za su zube shi ne ce mai ba damuwa ka ka ebo mana ka yi ƙoƙari cikin ƙoƙarinka ya ce to ba damuwa shi wannan buhu ɗin a cikin shi suke eban gawayi suna amfani da shi yaro ya yi sauri wajen ebo ruwa ya yi maza ya kawo ka an yake kawowa ruwa duk sun zube saboda buhu ne ya ce ka gani baba na gayi ban iya kawowa cikin wannan buhu ɗin ya ce ka sake koma mana yaro ya sake komawa ya je ya ebo ruwa ka an yake kawowa suka zube ya ƙara yi so uku ya ƙara yi so hudu har so biyar ya ce baba samsam ba yiwuwa ba ni iya ruwa cikin wannan ya ce to ba damuwa ya ce zanna yanzu cikin wannan ayyukan da ka yi har sau biyar kana taya kana zuwa mi ka fahimta sannan ni yaron ya koma cikin hankalin shi ya kalli buhun ya ce wannan buhu ba wada ya kasance baki kirin da abin gawayi amma yanzu ya wanke tas ya ce to wannan shine nake so in koya maka in gwada maka cewa alkur'ani kamar ruwa ne yana wanke duk datin da ya tarda ya ce bai da muhimmanci wuri na dole sai na hardace ƙur'ani in na samu haka na ina so amma ba shi ne muhimmanci wuri na ba wannan da da ayyuka na yau da gobe sabo can wurin sabo wancan wurin wannan abubuwan da zuciya ta take ɗauka da ƙur'ani ina samu ina wankewa ko da buƙatuwa gare ni in Allah nake so in sani cikin darussanmu cikin alƙur'ani nake sanin Allah na sannan yaron ya fahimci mene menene fa'idodin alƙur'ani ba wai kawai har da ta alƙur'ani ba saboda yaro mafi yawa yara da suke tasowa ana koya musu son har da ƙur'ani dibi suke wannan shine babban abin da ke da muhimmanci bayan shi babu komai alhali wannan shin hida ce dan ka fahimci alƙur'ani saboda haka muke shan kunnuwan kawunanmu da kuma al'ummanmu cewa alƙur'anin nan namu shine ne fiyayyen littahi wanda yake sanar da mutane wane ne Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya samu muka samu in muka ƙesa suka mai da muka ce Allah ya yi bayyana ƙarara kowa ya gane shi a cikin alƙur'anin shi. Wannan kuma ai wazifa ce ta Allah, aiki ne na Allah. daga cikin ayyukan Allah ya sanar da mu ya jawo mu zuwa gare shi dai in ya bar mu kamar yadda ya sani shi ɗan zai jaye da yawa daga cikinmu kamar yadda ke cewa alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ya ɗauki alƙawali tare da mu kuma ya sanar da mu duk cikin Alƙur'ani cewa shaidan mu ne saboda haka ya ɗauki alkawali tare da mu kar mu yarda mu bi shaidan duk yana daga cikin alkawalla akwai fa'idodi da falololi da dama cikin alkur'ani wanda sai mai karantawa kuma mai tadabburi ma'ana mai sa hankali cikin ayoyin da yake karantawa zai gane da dama daga cikin fa'idodin da Allah subhanahu wata'ala ya bayani a kai a cikin Alƙur'aninsa. za mu dakata a nan sai kuma darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin